addu'a ta 84 Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma astur awrati wa amir rawati Allahumma ihfazni min bayni yadayya ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي Wa فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي الله أكبر وأن الرواية أبو داود da Ibn Majah suka ruwaito sahabin hadisin shine Abdullahi ibn Umar Abdullahi ibn Umar Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya ya ina neman ka ka bani afwa rangwame shine al'afwa wal afiya sannan kuma ka bani lafiya ka bani tsaro da kariya da dukkan bala'i da cututtuka shine al'afiya al'afwa wal afiya rangwame da lafiya fi duniya wal akhira a duniya da lahira ka raba da su duk abin da zai baganta mun a duniya duk abin da zai bata mun a lahira ya Allah ka raba da shi duk abin damuwa a lahira kar na ga abin da zai baganta mun a duniya kuma kan naga abin da zai cutar da ni sai da maimaitawa Allahumma inni as'aluka al'afu wal afiya ya Allah ka bani afuwa da rangwame da lafiya a addini na fi dini a addini duk abin da zai bata min addini na ka raba da shi wa duniyaya duk abin da zai cutar da ni a duniya ta, a rayuwa ta, Allah ka raba da shi wa ahli haka kuma ya Allah ka kautar min duk abin da zai cutar da ni akan iyalina shine alafu wal afiya fi dini wa dunya wa ahli ma'ana kada Allah ya hada ka da abin da zai bakanta wa iyalinka bala'i ne cututtuka ne rashin lafiya ne ya Allah ka tsare wa mali haka dukiyata ya ubangiji ka bani kariya da tsaro akan dukiyata duk hasara Allah ka kautar gobara ce ruwa ne sata ne yan fashi ne da makami dukkan al'awaridul mu'ziya abubuwan da za su iya cutarwa akan dukiyata Allah ka tsare Allahumma sur aurati ya Allah ka suturce min al'aurata me al'aura kullu ma yustahaya minhu idza zahar al'aura ita ce malam duk abin da baka so ya bayyana duk abin da idan ya bayyana zaka ji ba daɗi shine al'aura ba wai al'aura ta jikin mutum kaɗai ba al'aura maganar da baka so a santa aka santa al'aura ka ce wata harka da kake yin ta a boye baka so ta bayyana sai ta bayyana ita ma al'aura ce gangan jikinka ka al'aura ce wani abu da ya shafi iyalinka ko ya shafi aikinka ko ya shafi mu'amalarka da baka so a san shi kuma in ya bayyana zaka ji kunya zaka ji da bai bayyana ba wannan shine ake ce da shi mai al'aura to yanzu kana cewa ya ubangiji dukkan wani abin da ban so ya bayyana ya ubangiji ka sasance min shi kakka bayyana Allah malam ka duba wasu kalimat malam masha Allah eh, eh yau mumtaz Allah ya rufa mana asiri shikenan kalima wahida bas Allah ya rufa mana asiri shine abin da shi yake cewa Allah rufa mana asiri me asiri abin da yake boye ba a so ya bayyana Allahu akbar shine ustur aurati Allah ka raba mu da tonuwar wato al'aura wa amin rawati ka amintar da ni akan tsoro na rawa tsoro firgici ya Allah ka bani amintuwa daga jin tsoron abu kun fahimce ni duk abin da zai firgitar da ni to ka bani aminci a kansa shine amin daga al'amnu ne rawa ɗin ti jam'i ne na rawa alfaza wal khauf kenan firgici to ya Allah duk abin da yake zai tsoratar da ni ko firgitar da ni ko a iyali na ko a 'ya'yana ko a yan uwana ko wajen aiki na ko mu'amala ta ko kasuwanci na ka amintar da ni Allahumma ihfazni min bayni yadayya Allah ka tsare ni a gabana ma'ana wannan kinaya ne na cewa ubangiji duk abin da zai zo na halaka a gabana ka tsare ni ya Allah ga rayuwa nan na fuskance ta min bayni yadayya kenan tafiya muke ko yanzu daga nan ba mu san ina za mu tsaya ba ai sai mutuwa ko to e fazni min bayni yadayya duk abin da zai zo min nan gaba ya Allah ka bani tsaro da kariya ma'ana amma kiliyarin hanya kenan masifu da suke zuwa wa dan adam bala'ai da suke fuskantar dan adam da ya shafi rayuwa ko ya shafi addini to ubangiji Allah ka kiyaye duk abin da zai samu dan adam yana zuwa ne ta wurare guda shida ko ta dama ko ta hagu ko ta gaba ko ta baya hudu ko ta sama ko ta ƙasa to shine a nan gurin sai ya ce wa min khalfi ka tsare ni da fitina ta bayana akwai malam ah, Allah kiyaye akwai bala'in da zai zo daga bayan ka zai tako yana biyo ka yana biyo ka kana kaman ka ketare yana biyo ka yana biyo ka sai ya zo ya riske ka to ka nemi Allah ya tsare ka da duk abin da ka riga ka ketare shi kai ya zo ya same ka sannan kuma wa an yamini da dama na duk abin da zai zo mun ta dama Allah ka bani kariya nan dai daga nan har bangon duniya wa an mali hagun dina duk abin da zai zo min ta hagun dina ubangiji Allah Allah ka bani tsaro wa min fauki abin da yake sama da ni da kuma tahti abin da yake ainihin wato ƙasa da ni wa a'udhu bi azamatika an uqtala min tahti sai ya karin wani abu ya Allah ina neman tsari da azamarka girma kenan dan albarkacin girmanka dan matsayin girmanka da ka isa ka bani kariya to ina neman ka raba ni da wato al-ikhtiyal me al me an uktal yani al-itiyanu an utal insanu min haisu la yash'ur a zo maka ta inda baka tsammani ban sani ko an bance ni Allah ka raba ni da dukkan wani makirci duk wani kullin da za a mun a biyo mun ta hanyar da bana zato bana tsammani kada a yi mun kofar ragoya ubangiji ka san ba abin da fi ciwo aka nan kallahu wato inda ba ka zato kaga an cafke ka ta wurin musamman za a yi maka sharri to yana da kyau ka nemi Allah ya tsare ka ya Allah tabaraka ta'ala ka tsare ni kar a zo mun ta ƙasa ta ko ta sama na ko ta dama ko ta hannuna ko ta ta, ko ta inda duk za a iya cutar da ni Allah ka tsare kul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum Allah shine yake da iko ya saukar muku da azaba ta sama aw min tahti arjulikum ko kuma yazo muku ta ƙasa to ku nemi Allah ya baku tsaro wannan addu'a tana da muhimmanci ya ku yan uwana mu kiyaye ta mu rinka karanta ta yau da gobe abu dawuda ya ruwaito wannan hadisi da isnadi ingantacce